354 to shi ma ya yi nashi littafin sunan shi da ya bashi at-taqasim wal anwa at-taqasim wal anwa wannan shine sunan da ya ba wa littafin amma daga baya ya shahara da sahih ibn hibban sahih ibn hibban wato littafi na hadisai sahihai wallafar ibn hibban wannan littafi asalin sa yadda mai shi ya rubuta yanzu kusan ya ɓace sai dai akwai wani malami da ya taɓa wato rattaba shi ya sake masa zubi ya sake masa tsari wajen zuba hadisan ciki saboda shi yadda ibn hibban ya zuba hadisan ciki gaskiya yana da wahala in ba mutum ya haddace shi ba ya iya gano hadisi yana ina kai tsaye ya yi shi da irin wani salo da ba a taɓa yin wani littafi a kai irin wannan salo ba mai wahala dan sai ka ma san hadisi idan ya zo mai ya kunsa bayan kasan abin da ya kunsa kuma in umarni ne umarni na mustahabbi ne ko na wajabci ne sannan za ka iya gane a wani babi za ka same shi to kaga wannan abu ne mai wahala to shi yasa sai aka samu wani malami sunan shi ibnu balban ibnu balban sai ya sake wato tsara littafin ya sake masa tartibi ya yi shi akan babi babi kamar yadda littattafan da suka gabace shi suke akan babi babi maimakon ya yi shi akan abin da ya shafi umarni da hani da wajabci da waye sai mai da shi kan babi babi to sai ya sa masa suna al-ihsan al-ihsan bi taqribi sahih ibn hibban to wannan littafin al-ihsan din shi yana nan gaba ɗaya. yana nan a hannun ɗaliban ilimi suna suna bincike a cikinsa aka yi sifili goma sha biyu yana nan ana karanta shi har gobe to don haka idan aka ɗauko hadisi daga cikin wannan littafi akan ce ibnu hibban ya ruwaito shi kamar yadda yake cikin littafin al an gane ko to wannan littafi shine zai zo martaba ta hudu bayan sahihu ibn khuzaimah sai kuma sahih ibnu hibban ibnu hibban almajir yake ga ibnu khuzaimata ibnu hibban almajiri yake ga Ibnu khuzaima kamar yadda muslim yake almajiri ga al-imam al-bukhari ina fatan an gane waɗannan malamai guda biyu Ibnu khuzaima da Ibnu hibban al-busti dinnan da aka faɗa nisba ce zuwa garinsu garinsu sunansa bust both cikin sijistan ne sijistan kuma a cikin afghanistan yankin afghanistan a yanzu sauraka albusti din sunan garinsu ne ake jingina shi da shi kamar ka ce alkanawi to waɗannan littafai guda biyu duk da cewa waɗanda suka rubuta su sun yi ƙoƙarin ga sun tattara hadisai ne sahihai sai dai ba su kama martabar sahihai ne ba ba su ma kama martabar musulun ba sai dai su biyo bayan shi saboda su an samu ɗan sassauci a cikin lamarinsu sun sun haɗa hadisi sahihi da hadisi hasan domin su ba sa ware hadisi sahihi ba kuma sa bambance tsakanin sahihi da hasan duk suna ɗaukar su a matsayin a matsayin sahihi akwai wannan sannan kuma an samu sakaci wajen ruwayar hadisan wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba akwai waɗanda ake cewa almajahil duk mutumin da yake ba a san hakikanin halinsa ba ta fuskar adalci ko ta fuskar kiyaye ilimi malamin hadisi na kira shi majhul majhulul hal ko da an san akwai mutumin amma kuma ba wani malami da ya bada shaida a kansa ta cewa wannan amintacce ne ta fuskar ilimi ko ta fuskar addini ba a samu wannan shaidar ba to malamai suna cewa wannan mutum majhuli ne majhul ne wato majhulul hal ne a wani yaran kuma su ce da shi almastur wato wanda aka rufawa asiri ba a fallasa shi ba don watakila da an fallasa ka ji cewa maganar ba mai daɗi ba ce to irin wannan ma ba sa karɓa ba sa karɓa hadisinsa haka kai tsaye sai idan an samu wasu ruwayoyi sun ma hadisinsa shaida haka kawai ba za a karɓi hadisin sun ba a san kowaye ba yana karkashin faɗar Allah an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum ladimi kaga da rashin sani ka je ka karɓi hadisin da ba ingantacce ba kai aiki da shi ka wayi gari kuma kana nadama idan ka ji cewa ai aikin na aikin kada kake ta bisa jahilci kake yin sa ba bisa ilimi ba to da haka malaman hadisi ba sa karɓar ruwayar majhul majhulul hal sai idan ruwayar nan ta samu shaidu ta samu goyon baya daga wasu ruwayoyi sannan su karɓa aslu abin da yake ka'ida a ilimin hadisi shine kamar yadda Abdurrahman yake fara Abdurrahman ibn Mahdi ko kuma Yazid ibn Harun yake cewa al'asali a ilimin hadisi shine a da zato ba a kyautata zato ba mun san cewa ake in ka ga mutum ka kyautata masa zato to su a gurin a ilimin hadisi a ka'ida shine ka muna da zato kada ka ga wani yana yawan salloli yana qiyamul laili yana yawan azumi siyamu daud yana zama a masallaci yana wayan karatun qur'ani yana tafiya kansa a sunkuye ka zaci cewa ai wannan tunda dai yana da takawa haka da tsoron Allah to ya kamata duk abin da ya faɗa na ilimi kawai a yadda saboda an ga alamar tsoron Allah tare da shi ilimin hadisi ba a yin wannan yana cewa khaslatani la yanbaghi fihi ma husnu dhanni alhadith wal qada abubuwa biyu kyautata zato ba sa dacewa a ciki da ilimin hadisi da kuma alƙalanci yanzu da aka kawo alkali wanda ake tuhuma da yayi laifi haka nan kawai alkali ba zai dubi fuskar sa bai ce kai ga alamun tsoron Allah a fuskar bawan Allah nan haka kawai ku laka masa ta kai tashi ka tafi alkali ba zai wannan ba alkali dole sai ya bincike ya tabbatar da cewa ya yi sata ko bai yi ba amma kawai dan ya gan shi da alamun tsoron Allah tare da shi ko ya ga an, bar shi gefe guda yana ta tasbihi ce kai wannan mai tasbihi ya za a yi a ce ya yi sata to haka nan shi ma ilimin hadisi ba a ba a sakin jiki dole sai an yi bincike shi yasa wata rana imamu malik ya, ya, ya, ya rufta a cikin irin wannan akwai wani da ake kira abdulkarim ibn abil mukhariq mutumin basra ne ya zo madina to da ya zo ya bakunci masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya lizumce shi wajen yawan sallah da tasbihi kulli yana sahun gaba yana nafilfilu yana karatun qur'ani imam malik ya ga alamun tsoron Allah tare da shi sai ya je gaban shi ya saurari wasu hadisai a gurinsa daga baya sai ya gane ashe duk abin da yake sauraro ba daidai yake gaya masa ba shine ake cewa a malik yadda aka san ka da tsantseni da bin abu keke da keke aka yi haka ka abin nan sai ya ce garrani bi buka'ihi wa kasratu julusi fil masjid yadda ga yana yawan koke-koke na tsoron Allah da zaman sa a masallaci shi ya rude ni to ashe kaga su malaman hadisi ba sa yadda da irin wannan to abinda aka samu na sakaci daga wajen ibnu khuzaima da ibnu hibban shine irin waɗannan suna karɓar hadisansu domin shi ibnu hibban ma abin da yake cewa duk mutumin da ba a san an soke shi ba to kawai adali ne mu a gurin duk inda ba mu san wani malami ya taɓa su sa ba to ko ba mu samu yabo ba a kansa to mu a gurin mu adali ne tunda ai al'adlu diddul jarhi a adalci shine kishiyar suka to da ba a soke shi ba adali ne to wannan logic din yi amfani da shi shi to sai ya zama da yayi sakaci wajen karbar hadisan waɗanda aka aka sifanta su da cewa majahil ne wanda al tare da da adam abin da yake asali tare da ɗan adam shine az-zulmu wal jahlu haka Allah ya nuna asali tare dan adam shine az-zulmu wal jahlu ubangiji yana cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula ubangiji ya sifanta mutum da cewa zaluman ne jahulan gwargwadon abin da zai samu na takawa da imani da tsoron Allah gwargwadon yadda zai nisanci zalunci haka nan gwargwadon abin da zai samu na sanin Allah da sanin shari'arsa da hukunce-hukuncensa gwargwadon yadda zai nisanci jahilci saboda haka da a ce za a bar mutane haka kawai babu shari'a babu doka babu wanda za su sanar da su Allah to sai kaga cewa kusan kowa ma sai yayi zalunci shi yasa al-mutanabbi yake cewa az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid dha'ifatin fali la yuzlimu to zalunci ɗabi'a ce ta ta rayuka ta mutane in ka ga mai kame hannunsa ba zalunci to akwai dalili ko dai tsoron Allah ko kuma tsoron gwamnati amma dai haka kawai ba tsoron Allah ba ba tsoron gwamnati ba to ko bai zalunci kowa ba ya zalunci na ƙasa da shi ko 'ya'yansa ko matarsa ko wani abu dai daban to da haka kaga ashe al-aslu kamar da ibnu taymiya yake faɗa a cikin a cikin fatawansa cewa al-aslu fil insan az-zulm wal jahl saboda wannan ayar to duk wannan isi ibnu hibban ya kawo da kai daga kansu haka nan malamin sa ibnu khuzaima ya kawo da kai to wannan ta sa littafansu su ta yiwo ƙasa bata kai martabar littafin muslim ba duk da cewa shi ibnu hibban ya fi ibn khuzaima sassauci wato ya fi sassauci sama da sama da malaminsa malaminsa wani lokaci yakan dan taka birki akan wasu hadisan amma shi ya bude kofar da faɗi sosai to amma ala ayi halin tunda har sun yi yunkurin su tara sahihi ne kawai shi yasa sai suka shigo wannan layin an gane ko shi yasa suka shigo layin littattafan da aka ware saboda hadisai sahihai har yanzu din zaka samu hadisai sahihai din su suka fi yawa tiri ana samun waɗanda malamai suka ja da su akan basu inganta ba saboda sun gina su akan waccan ka'idar wacce aka gina ta akan sassauci akwai irin waɗannan malamai suna yin bayani amma dai a mafi e, tari ko galibi daga cikin hadisan nasu sun samu kai ga gaci wato sun tabbata an gane ko sannan yace summal hakima sannan na na na na biyar shine hakim shine littafin al-mustadrak ala sahihaini al-mustadrak ala sahihaini na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi littafin Abu Abdullah al-Hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bayy an-Naisaburi shi ma mutumin Naisabur ne Naisabur kamar da muka faɗa shine garin garin su imamu muslim din to shi ma littafinsa kamar yadda muka yi bayani a wani majalisi da ya gabata cewa zindikai a zamanin sa sun rika yayata maganar cewa ai hadisan da suka inganta su ne kawai wanda suke cikin bukari da muslim in ban da su to duk wani hadisi ma bai inganta ba to wannan ta sa shi abu abdullahi naisaburi alhakimun naisaburi ya gabara ya karyata wannan magana ta hanyar ya rubuta littafin al ya kawo hadisan da suka inganta kuma bukhari da muslim ba su rawaito su ba saboda haka shi ma sai ya shiga cikin jerin wato gwanan littattafai da aka rubuta na hadisai sahihai kadai amma su yi yake ce maka وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضع يرد وكان به تساهل wato yana da sassauci daga gafala sosai da yawan gaske shi hakim kenan hatta fihi manakiru wa mawdu'un yurad har aka samu hadisai masu rauni kwarai da gaske sune manakir hadisi munkar shine hadisi mai rauni kwarai da gaske mawdu'un da kuma wanda yake hadisi bara gurbi na ƙarya hadisi bara gurbi na ƙarya yurad wanda ake watsi da shi wato saboda saboda sakacin alhakim daga fala da aka same shi da ita har ma ya rubuta hadisan da suke masu rauni ne kwarai da gaske da ba waɗanda ba su inganta ba na ƙarya ne a cikin littafinsa duk da cewa yunkurin da yayi a cikin littafin shine ya tattara hadisai sahihai kadai amma an samu sakaci mai yawa wasu malamai suka ce abin da yasa aka samu sakaci har wasu hadisai ba ingantattu ba suka samu hanyar shiga cikin littafin sa saboda su ya rubuta musu wannan littafin wato kofi na farko na littafin domin ya sake bin shi ya sake tace shi ya rairaye ya gyara sai Allah ya karɓi ransa kafin yayi wannan aiki shi yasa ibnu hajar yake cewa da na duba kusan juz'i karshen juz'i na biyu wato mujalladi hudu ne yace a karshen na biyu naga kamar gurin da aka rubuta cewa nan imla'in hakim ya ya dakata wato kamar bayan ya rubuta littafin ya rika zama yana yi wa almajiransa kuma imla'i suna rubutawa to wajen imla'in yana dan tacewa shi yasa sai ya kasance a farko-farkon littafin an samu wato an samu karancin wannan sakaci din to aka ce inda wannan gurin da yake da sakaci wato yake da karancin sakaci shine iya gurin da ya sake yin bita kun san idan mutum zai rubuta littafi a karan farko kawai komai ya samu kawai tattarawa yake kamar da suke cewa qammish thumma fattish ka tara ka tara sanan daga baya ka zo kana bi kana rerewa kaɗan kaɗan kaɗan ka ga wannan wannan bai dace ba ka cire wannan bai dace ba har ka samu littafin ya daidaita ya tsaya da kafafuwansa to yayi wannan takmishi din bai tafkishin ba to kuma sai Allah ya karbi ransa to shi yasa sai ka ga a wasu littafansa ya kawo wasu mutane ya ce da su wato hadisansu ba masu kyau ba ne. amma kuma ya fitar da hadisan nasu a cikin mustadrak kaga akwai baki biyu a nan, akwai a cikin littafin sa al-madkhal ila al-iklil ko al-madkhal ila sahih ya kawo sunan mutane da yace waɗannan ba mutanen da ake karɓar hadisansu ba ne ya ce saboda ya yi bincike ya gano suna da rauni kwarai da gaske wasunsu ma makaryata ne ce kuma ba wai ya yi dogaro ba ne da maganar wani a bincike ne ya yi shi da kansa ya gane haka daga ciki akwai abdurrahman ibn zaid ibn aslam almadani sai gashi kuma a cikin musadrak ya kawo hadisi hadisin tawassulin adam da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne mashhuri da zaka ji ana yawan fadarsa musamman a gurin wato 'yan bida'a wanda suke kokarin tabbatar da harkar tawassuli sai lokacin da annabi adam ya ci itaciyar aljanna bayan Allah ta'ala ya zarge shi da cewa me yasa ya ci da ya fito sai yayi tawassuli yayi tawassuli da sunan annabi Allah ya yafe masa cewa dan dan mai wannan suna Muhammadu ka yafe mu Allah ya ce aya kai ka san shi alhalin ban halicce shi ba sai ya ce to ai na ga ka gwama sunanka da nashi a jikin kafafun al'arshi wanda duk mutumin da kai haka da sunansa babu shakka yana da matsayi a gurinka sai wai Allah sai ya ce da shi eh haka ne ba dan shi ba zan halice ka ba to wannan hadisi al-hakim ya kawo shi a cikin musadrak sai ya ce hadisun ne haza hadisun sahihul isnad hadisi ne isnadinsa sahihi sai ya ce wa huwa awwalu hadithin kharrajtuhu لعبد الرحمن ابن Aslam ابن أسلم في كتابي هذا شيني حديث فرقو na Abdulrahman ibn Zaid ibn Aslam da na fitar da shi a wannan littafin nawa ya manta ya ce wannan mutum mutum ne da yake ruwaito hadisai na karya daga babansa Zaid ibn Aslam yake cewa kuma shine abin tuhuma ba babansa ba babansa amintaccen malami ne Zaid ibn Aslam to dan yana ruwayar hadisai daga babansa hakim ya ce rawa an abihi ko yarwi an abihi ahaditha mawdu'a wal hamlu fiha alai yana rawaito hadisai bara gurbi daga babansa kuma shi shine ake tuhuma shi dan kuma anan ya ce mana isnadin hadisin sa sahihi kaga kaga ba zai taba yiwa ba shi da kansa ya faɗi laifin Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ko wannan magana ita ce maganar da malamai suka yi don sun raunana shi a mafi karancin magana da aka faɗa a kansa shine mai rauni ne hadisin sa mai rauni ne ko da ba a kai shi ga tuhumarsa da ƙarya ba duk da akwai wanda sun tuhume shi da ƙarya din kamar shi hakim din to amma ka kawo hadisin rawi wanda yake da'ifi kuma ka ce hadisi ne sahihi kaga anan akwai tasahuli akwai gafala to irin irin waɗannan hadisai sun yi ta bayyana a cikin a cikin littafin hakim wanda har ta sa al abu abdullahi zahabi ya ya fito ya ya masa wato cin dunduniya a wasu hadisai da yawa ya ya yadda da wasu wasu kuma ya yi bayanin ba su inganta ba shine ta'kibin a iktisarin al-mustadrak da da zahabi yayi to ala ayi halin akwai hadisai sahihai a ciki akwai kuma waɗanda ba sahihai ba da dama daga cikin shi wannan littafi to shine nan shi shi yake kina maka wannan cewa kam bihi tasahulun hatta warad fihi manakiru wa mawdu'un yurat dan kada ka ji ya ce ka ka nemi hadisai sahiha a cikin littafin ka dauka kuma duk wani hadisi a cikin littafin sa sahihi ne a'a ka sani akwai an samu sakaci daga fala mai yawa a cikin littafin amma duk da haka akwai hadisai waɗanda suke sahihai ne akwai kuma hadisai na ƙarya wanda za su kai wajen ɗari ma a ciki wanda zuwa mawdu'ai ne to shine nan idan shine nan yake kawo hukuncin da ibn salah ya wani malamin hadisi wanda shine asalin ma wanda suke waƙe littafinsa to idan hakim ya rawaito hadisi shi kadai wani bai rawaito wannan hadisi ba za mu ce hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba ne to shine dan sai ya kawo hukuncin da ibn salah ya bayar sai ya ce wabnu salah qala ma tafarrada fa hasanun illa li da'fin farduda jariyan alamtina an yusahhaha fi asrina kama ilaihi janaha ibn salah yake cewa ma tafarrada ibn salah abu amr usman ibn salah ash-shaharzuri yake cewa ma tafarrada abinda alhakim shi kadai ne ya ruwaito wani bai ruwaito hadisi irin wannan ba sai ya ce fa hasanu to wannan hadisi ka bar shi a matsayin hasan illa li da'fin sai in an gano mai rauni ne farduda to ka jefar da shi farduda wannan alif din ba ta itlaq ce. alif ce badal ce min nunin mukhaffafa ay fardudan saboda waka akai akai ibdalin nunin mukhaffafa din da alif illa li da'fin farduda ay fardudan maza maza kai kai watsi da shi in ka gano yana da rauni me yasa ibnu salah bai ce a ce sahihi bane ya kamata ya ce in dai ba mai rauni bane to sahihi ne sai ya bar shi a matakin hasan to shine ne sai ga mana dalilin da yasa ibnu salah yayi wannan hukunci jariyan alamti na'i an yusahhaha fi asrina kama ilaihi janaha ya gudanar da wannan hukunci ne A kan ra'ayinsa na ba za a inganta hadisi ba a wannan zamanin namu kama ilaihi janaha kamar yadda ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi wato ibn salah da akwai wani ra'ayi da ake jingina masa ya ce babu wani wanda ya isa ya inganta hadisi sai dai ya dogara da maganganun waɗanda suka gabata in sun inganta shi da in ba su inganta ba to ya za a yi shi in ba su inganta ba shi ke na hasan ne to ban san ya za a yi a ijtihadi hadisi ya zama hasan ba ba tare da an yi bincike ba kuma shi ma hadisi ya zama hasan ai hukunci ne ya za a yi ka ba da hukunci har kawai da ka in wani ya zo ce to shi kuma sahihi yake so a ce ya za ka yi da shi kai da ka ce hasan na yi hujjar ka baka faɗa ba don haka ba za ka neme shi shi ma in ya ce sahihi ba ne ba da hujja in wani ya ce a'a ni ina ga kawai a watsar da hadisin in dai ba a samu hukuncin wani malami akan hadisin ba to a jefar da shi ba yadda za ka yi da shi saboda kai ma baka kawo hujja akan ra'ayinka ba duk da cewa wasu malamai suna cewa shi kansa wannan ra'ayi da ake jingina wa ibnu salah ba a fahimce shi ba ba wai haka yake nufi ba yadda ake faɗa na cewa ya ce ka a inganta hadisi abinda ibnu salah yake nunawa maganarsa take nunawa shine ba a dogaro da isnadi a zamaninsa shi ya rayu a cikin karni na bakwai a zamaninsa a ce za a bi mazajen isnadi daga kan mai littafi na zamaninsa don ya yi misali da al'ajiza wal waɗanda yawanci malamai sukan rubuta su domin su faɗi isnadinsu zuwa ga malamansu har su kawo wasu hadisai yace to saboda yawancin mazajen da suke a zamaninmu zuwa wancan zamani duk mutane ne yawancin su ma ba a san ko su waye ba to ta yaya zaka ka dogara da waɗannan mazajen wajen ka inganta hadisi ko ba za ka inganta ba to ashe ka ga yana magana ne akan isnadin da ya zo na zamanin sa kamar yanzu da a yanzu a ce ga wani nan yana jan hadisi da isnadi ina ruwanmu da isnadin sa in dai ba isnadin mai littafi na asali ba wato kamar misali a ce zan yi muku ruwayar bukhari amma tun daga kan malamina zan yi ta karanto muku malamina ya ce shi kuma wani ya ce ya ce ya ce har in je kan bukhari sannan daga nan in dora kun ga waɗannan malaman da zan zana har zuwa kan bukhari ba ku da bukatar su saboda littafin bukhari din yana na a hannun kowa ga isnadin bukhari din saboda haka me amfanin nawa isnadin ba shi da wani amfani da a ce babu littafin bukhari din ne sai a nemi isnadi na amma tunda da littafin bukhari isnadi na bai da amfani to wannan shine abin da ibnu salah yake nufi ba wai yana nufin ka a inganta hadisi ba to amma da yawa wasu daga wasu sun masa wannan fahimta amma kuma suka yi masa ca dan duk malaman da suka karanta suka fahimci maganar sa ba wanda ya goyi bayan sa haka aka ce ai shi ma kansa ya ya yi ijtihadi ya ce wasu hadisai hasan ne kamar hadisin kullu amrin zibalin la yabda fi bihamdillah fa huwa aqta ko fa huwa abtar ya ce hasan ne suka ce to ina ya samu wannan ya yi ijtihadi shi ma ya karya ka'idarsa sannan akwai akwai akwai akwai wasu malamai a zamaninsa da bayan zamaninsa irin su al-munziri wanda su ma sun saha hadisai sun da'afa hadisai saboda haka magana tashi ba wanda ya waiwaye ta ba wanda ya aiki da ita to shine nan suyudi yake cewa dalilin da yasa ibn salah yace duk hadisan da alhakim hakim abu abdullah ya ruwaito ya da wayarsa. to wannan za a ce da shi hasan sai dai in an samu wani rauni a kansa to sai a jefar ya ce ya gina shi ne akan wannan ra'ayi sai ya ce wa ghairuhu jawwazahu wa huwa al-abar amma wani ibn salah ya halatta a inganta hadisi ko a raunana shi in ya cancanci ingantawar ko raunanawar wani ibn salah ya yi haka kamar imamun nawawi kamar waɗanda suka biyo wato sa ko wanda ma suka rigashe shi kamar irin su abul hasan ibn al-qattan mai bayanin wahmi wal iham wanda ya rigayi ibn ah, ya rigayi ibn salah kamar irin su al-hafiz ya'uddin al mai littafin al-mukhtara wanda shi ma ya riga ibn salah kamar irin su al-hafiz sharafuddin ad wanda zamani ɗaya suka da ibn salah da kuma taqiyuddin as-subki wanda suka zo bayan ibn salah su ibn taymiya su zahabi da sauransu saboda haka magana tashi dai bata samu karbuwa ba yace wa ghayruhu jawwazahu wa huwa al-abar wannan ibn salah ya halatta a inganta hadisi in ya cancanci a inganta shi wa al abar wannan magana ita ce tafi kyau wannan magana ta biyu in ji suyudi ita ce mai kyau fahkum huna bima lahu addan nazar don haka anan kayi hukunci da abinda bincike ya kai gare shi wato kayi hukunci da abinda ka gano ta hanyar bincike ta hanyar ilimi wato idan ka ga hadisi a cikin musadrak na hakim to ka yi bincike duk abin da bincikenka ya baka shi kenan ka yi hukunci da shi in hadisin ingantacce ne ka inganta shi in hadisi ne hasan ka ce hasan ne in hadisi ne da'ifi ka ce da'ifi ne in hadisi ne na ƙarya bara gurbi ka ce na ƙarya ne bara gurbi wannan shine abin da yake daidai da malamai suka tafi a kansa to sai ya dawo kan magana akan busti shine ne ah, abu hatim ibnu hibban al-busti wanda muka ce ya yi sassauci ya yi sakaci shi ma a wajen sharaɗinsa a sharaɗin da yake karɓar hadisi akwai sassauci akwai sakaci don ya rika karɓar hadisan mutanen da suke majahil wato wanda ba a yi hukunci akan akan adalcinsu ba ko akan iliminsu ba to shine sai su yuɗi yake ba shi kariya wato yake kare shi daga wannan zargi da aka yi masa sai ya ce ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به wato albusti bai yi sakaci ba a littafinsa bai yi sassauci ba a littafinsa bal abinda dai ya faru shartuhu khaffa ya sanya sharaɗi ne mai wato sako-sako wanda ba shi da nauyi sosai wa qad bihi kuma ya cika da ya cika sharadin wannan uzuri ne ya bashi ko mu ce wannan uzurin da ya bashi zai samu karbuwa abin da yake cewa ibnu hibban a daina cewa ya yi sakaci ba sakaci ya yi ba sharaɗinsa ne ya zama ba shi da nauyi ba mai ƙarfi sosai ba sako-sako amma kuma ya cika sharaɗinsa ya ruwaito hadisan waɗannan mutanen tunda ya ce zai karɓi hadisansu kuma ya karɓi hadisansu me ya yi a ciki na sakaci to maganar ba ana yin ta bane akan ya cika sharaɗi ko bai cika sharaɗi ba mu ba magana muke yi akan ya cika sharaɗinsa ko bai cika ba maganar da ake yi cewa sharaɗinsa ya yi sassauci a ciki ya yi sakaci a sharaɗin muke magana ba a cika sharaɗin ba kaga shi uzurin da ya kawo masa uzuri ne wajen cika sharaɗi ba wajen sharaɗin ba ya yarda cewa sharaɗinsa khaffa to wannan khiffa din ita ce muke magana akan ta dan me aka same ta an gane ko saboda ka wannan ba uzuri bane kara ma wato an giza mai kan turwaye sannan sai ya ce wasakhraju ala sahihain bi an yarwi ahadith kitabin haythu an lamin من طريق من إليه amada مجتمعا fi شيخه fasa'ida a nan sai zo magana akan hanya ta uku wacce za ka iya samun hadisai sahihai bayan ya kawo hanya ta farko idan wani malami masanin ilimin hadisi ya ce hadisi kaza sahihi ne hanya ta farko hanya ta biyu ka duba wani littafi da aka ware aka sannafa shi aka rubuta shi dan tattara hadisai sahihai kawai kamar ibnu kuzaima da da sayyid ibn hibban da mustadrak hakim hanya ta uku sune al mustakhrajat akwai wani nau'i na rubutu da malamai na littattafai da malamai suka yi a wancan lokaci ana kiransu al-mustakhrajat su kenan ci al-mustakhraj hadisi littafin da ake kira al-mustakhraj shine wani malami ya zo ya samu wani littafi da aka rubuta da isnadi cikakke har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauki wannan littafi sai ya yi ruwayar hadisan da suke cikin wannan littafi da isnadinsa shi na kansa amma ba zai haɗe isnadinsa ba zai haɗu daga akan shi mai littafin ba a sai dai akan malamin mai littafin ko kuma malamin malaminsa wato isnadinsa ya ƙetare mai littafin ya haɗu da malamin mai littafin ko malamin malamin mai littafin wannan wani salo ne na rubutu da suka yi amfani da shi kuma wanda yake nuna cewa wannan malami yana da ruwaya don haka in ya tashi hadisan sa bukhari zai iya ruwaito maka su ba ta hanyar bukhari ba yana da wani malami wanda yake sa'an bukhari shi kuma ya ji daga malamin bukhari saboda haka sai ya ruwaito hadisin ta hanyar wannan malamin shi kuma ta hanyar malamin bukhari an gane ko wannan shi suke kira istikhraj saboda haka an yi wa littafin sahihani al-istikhraj an yi ma littafin sayyid bukhari mustakhraj an yi wa littafin sayyid muslim mustakhraj akwai littafin mustakhraj na abi nu'aym ala sahihaini akwai mustakhraj na al-barqani ala sahihaini akwai mustakhraj na isma'ili ala sahih bukhari akwai mustakhraj na abi awana ala sahih muslim wato duk waɗannan malamai sun zo sun ɗauki littattafan sayul bukhari suka ruwaito hadisan cikin bukhari kakaf amma ba ta kan bukhari ba ta kan malamin bukhari don haka ba za su wuce malamin bukhari ba kuma sai idan ba su samu hanyar da za ta hada su da malamin bukhari ba to sai su su ƙara sama su ruwaice shi ta hanyar malamin malamin bukhari akwai wasu lokuta kaɗan da suka rasa isnadin da zai hada su da malamin bukhari dole a bi ta kan bukhari din a rasa isnadin da zai hada su da malamin bukhari sai dai ya hada su da malamin da shi bukharin kansa to a irin wannan hali a irin wannan yanayi dole sai su fitar da hadisin ta kan bukhari din ko shi ta kan muslim idan littafin muslim ne aka yi wa istikhrajin akwai littafan suna nan mustakhraj abi awana yana nan sunan shi kenan mustakhraj na abi awana akwai mustakhraj na abi nu'aym shi ma yana nan ala sahih ala sahihaini ala sahih ala sahih bukhari wala littafan suna nan su ma to shine ne yake so ya gaya maka cewa su ma waɗannan littafan za su za a iya samun hadisai sahihai a cikin su domin idan suka ruwaito hadisi ta hanyar malamin bukhari to ana iya samun ƙarin wani lafazi ko wata jumla wacce babu ita a cikin bukhari idan isnadin ya inganta har zuwa kan manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa kan sahabi to shikenan wannan ƙarin ma da aka samu ya inganta kaga an samu wani hadisi ko wata jumla ta hadisi ƙari akan abin da yake cikin bukhari ko muslim wannan shine abin da yasa ya kawo wannan nau'i na littafi yace wastakhraju ala sahihaini sun yi istikhraji wato sun fitar da hadisan sahihai ne littattafai ingantattu guda biyu bi an yarwi a hadisa kitabin haisu an shi istikhraji shine ya ruwaito hadisan wani littafi haisu an an dinnan an bitashdid wato haisu zahara almazkuru min alahadith ta inda hadisan suka bayyana la min tariqi man ilaihi amada ba ta hanyar wanda ya nufa ba wato ba ta hanyar bukhari ba ba ta hanyar muslim ba mujtami'an fi shaykhihi fasa'ida zai hadu ne akan shehin buhari ko kuma sama da shehin buhari wato shehin buhari ko shehi shehin buhari wannan shine suke cewa istikhraji tarifin mustakhraje maka malami ya ɗau littafin mai littafi mai isnadi ya ruwaito hadisan cikin wannan littafi ba zai bi ta kan mai littafin ba sai dai ya bi ta kan malaminsa ko malamin malaminsa wannan shi suke kira al-mustakhrajat an gane ko to shine yace farubbama tafawatat ma'nan wa fi lafzin kaseeran dan naji kamar mai karanta ce kasirin lafzin kaseeran ay ikhtilafan kaseeran fajtanibi an fajtanib fajtanib fajtanib an tudhi فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضفي يتي أوصل وكتا littattafan mustakhrajat sukan samu shan bamban mai yawa sukan samu shan bamban mai yawa ta fuskar ma'ana ko ta fuskar lafazi da littafin asali wanda aka yi wa istikhrajin wato in ka ɗau littafin abu awana wanda ya istikhrajin hadisin muslim wani lokaci in ka ɗau littafin a hadisin da ya ruwaito na sayo muslim ka a na na sayo muslim ka duba shi a cikin sayo muslim za ka iya samun bambanci wajen lafazi ko wajen ma'ana ya ce wannan an samu da yawa tunda sun canza yanzu ba ta kan bukhari suka bi ba ta kan malamin bukhari ne ta kan wani malami sai kuma malamin bukhari to a iya samun canjin lafazi a iya samun canjin ma'ana kuma wannan ta samu da yawa to gargadin da yayi shine Fajitali an tudhifi kada ka je ka buɗe littafin Abu Awana ko ka ka bude littafin mustakhraj na hakim abin mustakhraj na al-ismaili ko na abi nu'aym ko na al-barqani abubakar al-barqani ka dauko hadisi a ciki ganin cewa asalin hadisan da suke cikin waɗannan littafai a cikin sahihai ne suke ka ce to wannan hadisin bukhari ya ruwaito shi da wannan lafazin yace ka guji haka tunda ana samun sabani kana iya zuwa ka dauko hadisi a cikin sahih abi awana ka ce muslim ya ruwaito shi in aka je aka duba muslim sai aga akwai sabani wajen lafazinsa ko wajen ma'anarsa to kaga anan kayi abin da yake kuskure a ilmanci shi yasa sai ya ce akwai akan samu sassabawa wajen lafazi da wajen ma'ana kasiran ai ikhtilafan kasiran tsakanin as-sahihaini da al-mustakhrajat da haka fajtanib an tudisi ka guji kakka jingina hadisin da zaka dauko a cikin su zuwa ga wancan na asali kace tunda dai waɗancan su ne kawai bari in ce ma bukhari ne ya ruwaito tunda daman dai ailin hadisan cikin bukhari ne ce ka guji wannan don ana samun sassabawa an gane ko fajtani bi an ilaihi ba. ka guji ka jingina musu wannan hadisin zuwa gare su wa man aza arada bidhalika al-asla wa ma ajada wanda duk ya jingina hadisin da ya dauko a cikin mustadrak na hakim ko ya ɗabin afuwan a cikin mustakhraj na abu abdullahi na abubakar al-burqani ko al-mustakhraj na abi awana ya jingina wa bukhari ko jingina wa muslim yana nufin asalin hadisin yana ciki fama ajada wannan bai kyauta ba wato wani zai iya yin haka sai ya ɗauko hadisin a cikin mustakhraj na abu awana kuma an ce masa asalin hadisan nan suna cikin muslim sai ce tutun da asalin suna cikin muslim bari kawai in ce muslim ya ruwaito to shine yace in kai haka baka kyauta ba wanda ya haka bai kyauta ba wanda yana nuna maka irin tsantseni da malaman hadisi suke da shi ko da za a samu sabanin lafazi a lafazi ko da ma'ana za ta zama daidai inda aka samu sabanin lafazi to kada a kuskura a kuskura a jingina wa mai littafin asali din wannan lafazin tunda ba shi ya kawo shi ba sai ka ce abu awana ya fitar da shi a cikin mustakharaj nashi wannan shine abin da zaka yi amma kada ka ce tunda dai akwai akwai muslim kuma shine asalin hadisan bara in ce muslim ne ruwaito shi yasa ce man aza arada bidhalika al-asla wanda duk ya jingina musu hadisin yana nufin asalin hadisin yana cikin su fa ba ajada wannan bai kyauta ba an gane ko a ah, bai haƙi a cikin littafin as-sunan yakan kawo hadisi na sahihul bukhari amma da ruwayar kansa da ruwayar sa shi karshe ya ce rawahul bukhari a karshe wani lokaci kakan iya komawa ka samu bambanci ko ya kawo ruwaya ta abu dawud ta, ta abu dawud a ƙarshe ya ce rawahu abu dawud ka koma ka samu bambanci saboda watakila nuskar da take da ita ba ita ce nuskar da ya amfani da ita ba wataƙila ruwayar da kai da kake da ita ba ruwayar da shi yake amfani da ita ba yanzu yawanci al-Imam al-Baihaqi a littafin sa yana amfani da ruwayar Ibn Dasa sunan Abi Dawud ruwayar Ibn Dasa ruwayar da muke karanta ita ce ruwayar Lu'lu'i don haka zaka iya ganin hadisi a cikin sunan al-Kubra na Baihaqi ya ce rawahu Abu Dawud ka duba Abu Dawud ka ga ba haka yake ba ko ba hadisin duka to inda zaka faɗa ku sai ka gane cewa ai shi da ya tashi ruwayar wannan hadisin ba ta hanyar lu'lu'i ya ruwaito shi ba ta hanyar ibnu dasa ya ruwaito shi don haka ruwayar ku da shi da tashi ta sha bamban don haka za iya samun ƙari a cikin hadisansa kai da babu anaka to sai kuma ya ci gaba da kawo amfanin su littattafan mustakhrajat al-mustakhrajat dinnan suna da wani amfani wasu amfanunnuka daban-daban shine ya zazzano su kamar haka wahkum bi sihhatin lima فهو مع العلو ذا يفيد وكثرة الطرق وتبين الذي أبهم أو أهمل أو سماع ذي تدليس نو مختلط وكل ما إن كغوى النقار ko cika cika cikon wannan hadisin to kace sahihi ne wannan magana dole a yi mata sharadi zaka yi mata hukunci da inganci idan salsalar sanadin ta inganta domin idan sarsalar sanadin bata inganta ba to ya faɗi an gane ko saboda masu mustakharajat masu littafin mustakharajat ba su sharɗanta inganci ba ba kamar masu asalin littafan ba mai asalin asalin sahih bukhari ko muslim sun sharɗanta inganci amma shi mai istikhraji baya sharɗanta inganci saboda haka kaga ashe ba dukkan hadisi da zai zo da ƙari a cikin sa ba zaka yi masa hukunci da da inganci sai idan ya cika sharaɗin hadisi sahihi wanda muka gabatar a baya an gane ko fa huwa ma'al uluwi za yufidu duk da yana bada fa'idar uluwi wato duk da cewa za a amfana da uluwul isnadi uluwul isnadi shine ka hadisi da mazaje kaɗan ba masu yawa ba dukkan hadisin da za ka ruwaito shi da mazaje kaɗan to wannan isnadi ne ali kamar a cikin sahih bukhari akwai sulasiyat hadisan da tsakanin bukhari da da da, da manzo ba su mutu uku ba kaga wannan shine a'la ma fi ma fi sai akwai rubaiyat wanda mutum hudu ne tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga shi ma wannan isnadi ne ali in ka kwatanta shi da isnadin da sai an bi ta kan mutum shida ko bakwai kaga wannan yayi kasa da yawa yanzu hadisin da bukhari zai ruwaito shi daga abdullahi ibnu yusuf at-tinnisi daya daga malik biyu abi zinad an al-a'raj an abi huraira mutum biyar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan isnadi ne ali yana da yana da tsawo in ka kwatanta shi da isnadin da zaka ga mutum shida to wannan masu masu littafan mustakhrajat suna tsallake mai littafi ba sa biyowa ta kansa dan isnadin su ya zama yana da uluwi wato da a ce misali bukhari a abu nu'aym abu nu'aym abu nu'aym ya rasu shekarar hijira 430 bukhari kuma ya rasu shekarar hijira 256 muslim 261 to da a ce abu nu'aim in ya zo zai yi istikrajin hadisi zai bi ta kan bukhari ne to wannan zai zai sa kusan sai ya samu wajen mutum hudu kafin ya kai kan bukhari daga kuma bukhari a saba a yi sama kaga sai kaga isnadin sai ya je wajen mutum goma kaga ya yi ƙasa to maimakon ya bi ta kan bukhari ya ruwaci hadisin abdurrazak as-sana'ani to sai ya kauce masa sai ya biyo ta kan tsabarani in ya bi ta kan tsabarani tsabarani malamin sa ne tsabarani yayi ya yayi tsawon rai ne saboda haka har irin su Abu am suka riske shi in ya bi ta kan tsabarani tsabarani kuma yana da ruwaya daga daga ad-Dabari Ishaq ibn Yusuf ad-Dabari shi kuma dabar yana da er, ruwaya daga abdurrazak kaga mutum biyu ne kawai zai hada shi da abdurrazak maimakon ya bi ta kan bukari ya bi ta kan wajen mutum hudu yanzu mutum biyu ne kawai za su hada shi kaga ya samu ragin mutum biyu to wannan shine uluwi to masu mustakhrajat suna samun uluwul isnad malaman hadisi suna son uluwul isnad saboda wannan uluwi din yana wato duk sanda aka samu mutanen isna wato mazajen isnadi suka yi karanci to wannan yana rage yiwuwar samun kurakurai duk sanda suka yi yawa yiwuwar samun kurakurai tana ƙara yawa kaga labarin da mai shi ya gaya maka ba ɗaya ne da labarin da wani ne ya je daga mai shi ya gaya maka ba kuma ana ƙara gaba labarin yana ƙara faɗi wato haka haka rike sai ya rika buɗewa wani da ya so ya bada kwatanci na yadda labari yake kara yana ƙara yaduwa yana ƙara faɗaɗa sai ya ce wanda na kusa da shi kawo hannunka sai kawo sai ya ce kai ma buɗa shi saitin nawa daidai da nawa ya buɗa ya ce to juya ka ce na gaban ka shi ma ya saita daidai kai ya juya ya saita ana ana tafiya kafin a zagayo hannun ya da haka <laughs> ana tafiya dai ya tashi to ƙarshe sai ya ƙara ɗan buɗa na can gaba na can gaba kafin a dawo kansa hannun ya yi haka ce to haka labari yake kafin yana fita yana ƙara faɗi yana faɗi to ana ƙara yawa kuma yiwuwar samun kuskure ihtimalul khata yazid amma duk sanda mazajen suka zama kaɗan to ihtimalul khata kuma ya ƙillu wannan shi yasa suke san al-isnadul ali eh, abu zur'a ar-razi ɗaya daga cikin manyan malamai eh, sa'annin sa'annin imamul bukhari ne a lokacin ya zo mutuwa yana kan shimfidar rashin su ta ƙarshe aka ce me kake sha'awa a yanzu halin nan da kake ciki me kafi sha'awa sai ya ce albaitul ghali wal isnadul ali gida mai tsada da isnadi kuma wanda yake wanda yake ali mai wanda yake mai mai uluwi mai daukaka sosai to wannan yana nuna maka yadda suke kwadayin al isnadul ali to shi littafan mustakharajat suna ana samun wannan fa'ida ta uluwi kuma ana samun fa'ida ta sihha a yadda yake fada wa hukum bi sihhati lima yazidu fa huwa ma'a al-uluwi za za dinna tana koma ga sihha din tare da uluwi hakanan yana amfanar da inganci wa kasratu turuqi hakanan yawaita hanyoyi idan bukhari ya rawaito shi ta wannan hanya shi kuma mai mustakhraj zai iya rawaito shi ta wata hanya daban a hadu can a shehin shehin bukhari kaga an kara samun hadisin ya zama hanya biyu gare shi maimakon hanya ɗaya an gane ko kaga an samu kasratu turuq kasratu turuq kuma suna wa hadisi karfi wannan yana daga cikin fawaid na mustakhrajat haka nan wa tabyin allazi ubhima akwai wanda ake cewa mubham mubham shine wanda aka aka aka aka kawo shi amma ba a faɗi sunan shi ba kamar a ce an rajulin ko qala rajulun ko an imra'atin ko qalat imra'atun kaga ba ba a faɗi kowaye ba to wani lokaci ta hanyar masu mustakhrajat akan samu sunan mutumin to kaga an samu wata fa'ida au uhmila ko kuma a bayyana muhmal al-muhmal shine wanda wanda ba a nasabta shi ba kawai a ce an Muhammad Muhammad wa misali Bukhari yana da malamai Muhammad Muhammad da yawa to idan Buhari ce haddathana Muhammad sai aka zo ana ta tattaunawa na Muhammad ne Muhammad ibn Sallam al-Bikandi Muhammad ibn Yahya az-Zuhli wani Muhammad yake nufi Muhammad ibn Bashar Gundar duk malaman sa ne Muhammad Muhammad Muhammad shi da ya ce haddathana Muhammad to masu mustakhrajat wani lokaci in suka biyo ta kan malamin tunda su biyo ta kan malamin sa to sai su bayyana kowaye sai ce Muhammad ibn Yahya kaga shikenan wancan ta takaddama da ake ta yi shikenan ta kare an gane ko shine uhmila saboda haka a ilmul isnad akwai al-mubham shine wanda ba ba faɗi malam yusamma wanda ba faɗi sunan shi ba al muhmal malam yunsab wanda ba faɗi nasabarsa ba ba ce wani dan wani ba an gane ko to yana daga cikin amfanin mustakhrajat ana gano irin waɗannan aw sama'i zi tadlisin ko kuma mutumin da yake mudallisi ne mudallis shine mutumin da zai ji hadisi da wasiɗa hadisin malamin sa ne amma bai ji daga malamin kai tsaye ba ya ji ne daga wajen wani ɗalibi irinsa ɗan uwansa daga malaminsa kuma da ya tashi ba da hadisin sai ya cire abokin nashi sai kawai ya ambaci sunan malaminsa kai tsaye tunda ba kowa zai gane ba an san shi malamin malaminsa ne don haka dan ya ce wani ya ce ba za a fahimci cewa ba shi ya ji da kansa ba an gane wannan tana faruwa misali idan a ɗalibi ya yi fashi bai zo majalisin malaminsa ba ya yi tafiya ko rashin lafiya ko wani uzuri da ya hana shi zuwa makaranta sai ya dawo kashe gari sai ya tambaye abokinsa jiya wani hadisi aka yi muku sai ce ai an ba mu hadisi kaza kaza kaza kaza sai ya rubuta in ya rubuta maimakon ya ce daga gurin ɗalibin wannan ya ji kaga ya yi ƙasa to kawai sai share ɗalibin sai kawai shi ma sai ya shiga faɗar malaminsa ce an wana kawai ya rika kai tsaye kaga kai da baka san me ya faru ba ba za ka iya ganewa ba tunda malamin sa ne daman yana da ruwaya daga wajensa to wannan shi ake kira tadlisi malamai ba sa amince ba wannan tunda anan ka cire mana wata wasuɗa baka gaya mana kowa ce ce ba bare mu yin bincike ta yi ɗalibin nan da ya gaya maka ba wanda ake karɓa hadisin sa bane to kuma ka ki gaya mana shi to idan aka samu mutum yayi wannan sau ɗaya to duk sanda zai kawo wani lafazin da bai nuna cewa ya ji ne baki da baki to ana dakatawa wannan hadisi sai in an samu inda yake nuna cewa eh ya ji din shine tadlisi to idan aka samu mal ah, rawun da aka sifanta shi da cewa mudallis ne ya ce kuma an kaga an ba ta nuna ya ji to akan yi kokwanto idan masu mustakhrajat suka kawo ruwayar ta hanyar sa ya ce haddathana ko sami'tu kaga shikenan ya bayyana cewa ya ji kaga wancan kokonto ya kau kenan shine au sama azi tadlisi ko sauraron wanda yake mai tadlisi ya bayyana ya ya ji hadisin au mukhtalitin ko mukhtaliti mukhtaliti shine rawun da ya samu matsala a ya rika manta wasu abubuwa saboda shekaru ya tsufa don haka ya fara samun dan rikicewa haka wasu abubuwan da da yake faɗa daidai ya zo yana yin shirme ko kuma ya samu buguwa ko wanda zai faɗo da kan dabbarsa abin hawansa kansa ya bugu sai ya samu rikicewar kwakwalwa don haka sai ya rika faɗar abin da ba haka, haka ya faru ba yana tsammanin haka ne wani kuma wata musiba ce za ta same shi ko wani nashi da yake ji da shi a ce har lokaci ɗaya kansa ya buga to duk malamai sukan samu irin wannan wani lokaci to idan suka yi ruwaya akan duba ruwayar yaushe suka yi ta sun yi ta ne kafin haka ta faru ko bayan haka ta faru in kafin haka ta faru ne suka yi ruwayar shikenan a ce ai wannan almajirin ya zo ya saurari ilimin wannan malamin tun kafin matsalar ta samu malamin shikenan ruwayar sa za a karba wannan kuma a wannan ya zo bayan matsalar ta samu shi ya shigo gari ya saurari eh, majalisi daga wannan malamin to shi wannan ruwa sa ba za a karba ba wani kuma a ce a'a ya ji daga farko daga baya ma ya ji kaga wannan ruwa ta shi ya rikita ya sa gaba daya to idan aka samu mukhtalif ya zo cikin isnadi an kasa tantance yaushe ya bada hadisin nan kafin ikhtilatin sa ne ko bayan ikhtilatin sa to sai masu mustakharai suka rawaito hadisin ta hanyar wani almajirinsa da aka san cewa shi ya ji hadisan malamin nan ne kafin ikhtilafi kaga shikenan rikici ya ji abin nan sai a fahimci cewa ai hadisin ya tabbata shine cewa kullu ma illa fi sahihi duk abin da za a iya sukan wani hadisi a cikin littafin bukhari ko muslim minhu salima yana kubuta daga daga mustakhraj ne wato mustakhraj yana kubuta daga wannan aibi sai ya kubutar da wancan ruwayar an gane wannan yana daga cikin fawaid na mustakhrajat da suka faɗa sun faɗi wajen fa'idoji sun kai sun kai goma na su littattafan mustakhrajat mutumin da yake karanta shuruh musamman fathul bari na ibnu hajar zai ga yadda ya rika amfani da mustakhraj na isma'ili da mustakhraj na barkini wajen bayyana wasu ruwayoyi da cikin bukhari wato sun amfane shi kwarai da gaske wajen sharhin littafin bukhari wasu ruwayoyin da suka zo ko a dunkule ko a ture ko abu in ya zo cikin mustakharaja sai ya samu kuma abin ya zo abu sai ce to ga abin da ake nufi dan Isma'ili ya ruwaito shi da kaza zaka je yana cewa wa kharrajahu Isma'ili kaza kaza yana nufin daga littafin sa al-mustakhraj saboda haka littafin littafin mustakharajat suna da amfani kwarai da gaske sai kuma yazo khatima khatima ah, a cikin bahasin da yake da alaka da hadisi sahihi tunda har yanzu kun ga a cikin hadisi sahihi muke magana tarifin hadisi sahihi da kuma abubuwan da suka yi da alaka da hadisi sahihi sai ya ce da akhdhi matni min musannafin yajib wa على أصل وعدة ندب ومن لنقل في hadisi شرط riwayatan ولو مجازا gullita. Idan. za mu zo mu ɗauki hadisi a cikin sayar bukhari ko wa muslim ko jami'u tirmidhi ko sunan abi dawud haka kawai za mu buɗe littafi mu ɗauka ko ku akwai ƙa'ida da malaman hadisi suka shimfiɗa to shine ne yake magana ya ce li akhdhi matnin min musannafin yajib eh, domin rukon ko ɗaukan wani matani na hadisi daga wani littafi wajibi ne ardun ala aslin ka bijira wannan hadisin da ka dauka ga asalin littafin kaga haka yake wato idan zaka ɗau hadisi a sai bukhari to yana da kyau ka koma asalin littafin bukhari ɗin ka duba ka ga haka hadisin yake ko ba haka yake ba wajibi ne in har kana san za ka yi hujja da wannan a da can ba haka kawai za ka ɗau littafi ba ka karanta shi musamman hadisi bayan ka rubuta ka kofi shi to sai ka je ka samu wani asli wato wani asali na wannan littafin kwafi, wanda malamai suka yi wato muƙaranarsa suka yi bitarsa akan asalin littafin mai littafin aka tabbatar da cewa asalin nan yadda yake dinnan haka mai littafin ya rubuta kayansa sai ka je kai ma kayi bitan naka akan wannan sannan zaka zo ka karanta wa mutane ba haka kawai ka zo kai ta ba ba tare da ka koma ga asali kayi muqaranar abinda ka kwafo da wancan asali ba wannan tsari shine yanzu ake ake kira tsarin tahqiqin tahqiqin littafi aka ce littafi kaza an haƙƙaƙa shi tahqiqin littafi shine ka nemo nusakh wato asalin kwafi rubutun hannu na wannan littafin da kake so kai aiki a kansa ka samo kwafi wanda yake da asali ko dai mai littafin da kansa ya rubuta hannun rubutunsa ne ko rubutun wani almajiransa, ko rubutun wani shahararren malami sananne kuma an ƙara karanta wannan kwafi ɗin an kwatanta shi da kwafin asali an tabbatar da gyare-gyaren duk da za a yi sai ka ɗauko shi ka samo su sannan ka zo ka kai kuma ka maida su rubutu irin na zamani ka sa wannan ya rike maka wancan ya rike maka kuna karantawa inda kuka ga bambanci tsakanin wannan nuska da wannan nuska ku yi muƙarana ku tabbatar sai ka yi haka sannan za ka yi fita da nasi mai kyau kaga ashe abin ba ba abu ne mai sauki ba shi yasa za ka zo karanta wani abu a ce kai wannan kuskuren ɗaba'a ne ba haka yake ba in aka koma asalin sai a samu ba haka yake ba to wannan shi ake kira a harshen zamani ake kiran shi ta haƙiƙi a da can ake ana kiran shi muqabalatul alfar'i bil asli muqabalatul far'i bil asli idan ɗalibai suka je za su yi karatu gurin malaminsu to sukan ce malamin ya ba su asalin littafinsa na hadisai sai su zo su kwafa a hadisan da suke so su karanta a gabansa in suka zo suka kwafa to suna karantawa yana gyara musu tayo akwai abin da ba daidai suka karanta shi ba sai haka ba su kufe shi daidai ba sai ya gaya musu sai su gyara to wannan nuskar tasu ta zama ita ma asali tunda malamin ya gyara ta ko kuma idan karanta musu yayi tun farko ibla'i ya musu suna rubutawa bayan an tashi sai su je su nemo asalin sai su zo su ga daidai suka rubuta ko ko akwai abin da su rubuta daidai ba sai su yi muƙarana da asalin littafin sai su fita to nasu su ma ya zama asali ya zama far'un ne muqabal bil asl shi ma kamar asalin yake to da a haka ake daukan hadisi amma yanzu abin ya zama ci barkatai to shine yace li akhdhi matnin min musannafin yajib ardun ala asli wajibi ne a koma a bijirar da wannan matanin da za a dauka daga wannan littafin akan asalinsa wa iddatin nudib wasu malamai sun ce ya zama asalin ma ba ɗaya ba ka bi usul da yawa sannan ka ɗauka amma wannan ba wajibi ba ne sai dai ka ce mandubi ne wasu sun wajabta amma wannan ba wajibi ba ne don haka dukkan wani wanda zai yi hujja da hadisi to ya koma asalin littafin yana ga wani lokaci an ɗauko hadisi an ce bukari ya ruwaito in ka koma sayul bukari din sai gaba haka hadisi yake ba saboda wanda ya ɗauko shi bai koma asali ba haka ya ji shi ko ya yana tafiya ko ya tsinci jarida ko wani abu kawai ya gani shikenan sai ya ce a bukhari kuma sai an je sai a gaba haka bane wa man li naqlin fil hadisi sharata riwayatan walau mujazan gullita to akwai ma wanda suka suka tsananta suka ce idan dai har zaka dauki wani hadisi a cikin wani littafi to bai halatta ba sai kana da riwayar littafi to in zan dau hadisi in ce a bukhari an ce kaza sai idan ina da isnadi daga malami na hakan bukhari ko daga muslim eh ina da isnadi daga malami na hakan muslim ko tirmizi ko abu dawud ko ma wani mai littafi sai in ina da ruwayar littafin to kaga aka ce haka kaga dole ne duk kowa duk mu tattara littattafan mu mu aje mu koma mu kwanta to ina zaka samu ruwayoyin littattafan ko ka same su ma dai abin da wahala to shine yace wanda ya sharɗanta riwaya cewa sai kana da riwaya ko ta hanyar ijaza ce sannan za ka ciro wani hadisi to gullita wannan an ce kuskure ya faɗa sauraka ba ba sharadi bane in zan dauko hadisin bukhari ko muslim sai ina da ruwaya wannan ba sharadi bane wanda ya sharɗanta wannan gullita an ce kuskure yayi ba ba ba daidai ya faɗa ba to wannan shine karshen ah, baiti da yake da alaka da da hadisi sahihi yanzu wanda zamu shiga shine alhadisul hasan alhadisul hasan Allah ta'ala ya sa abinda muka faɗa ya zama daidai ne abinda muka kuskure Allah ya nuna mana ya mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hmm? hmm?

ya ce wai me yasa ba a sa muwadda cikin kutubus sita ba wai ba a sawa bane akwai wadanda sun sa din kamar ibn al-asir cikin jami'ul usul kaga ya sa ya sa kusan da can ba a sanya ibn Maja iya waɗannan hudun ake sawa ba waɗannan biyar din ake sawa kawai bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i su kadai ake sawa a alkutubul khamsa ibn tahir al-maqdisi da ya littafin shurutul a'immatu sitta shine farkon wanda ya fara ƙara ibn majah amma wasu daga baya sun ce in har za a ƙara shidan to ya kamata ya zama ko dai muwadda kamar yadda ibn al-athir yayi ko kuma musnad ko sunan na darimi waɗannan sun fi tsaftar hadisai sama da littafin ibn majah littafin ibn majah hadisai marasa kyau suna da yawa kuma ba shi da zawa'id da yawa a cikinsa muwadda abin da yasa kaga ba su shigo cikin wannan jerin ba saboda waɗannan littafan da suka zo bayan muwadda na farko dai sun kwashi hadisan muwadda din da yawa kusan bukhari yana da ruwayoyi na muwadda da yawa a cikin littafinsa hakanan muslim hakanan waɗanda suka zo bayan su duk kusan sun shigo da hadisan cikin muwadda din abin da ya rage babu su babu shi a cikinsu. su to za ka samu yawanci ra'ayin imam malik ɗin ne kansa ba wai hadisi ba marhu'i don haka kaga sun tattaro abin da yake ciki da ƙari to in ka ɗauke su ka saka shi to za ka rage amma in ka sa su to ka sa shi kuma da ƙari wannan shi yasa sai ba su sa shi ba abin ba wai kawai san san zuciya bane a abin da aka gida shi akan akan wannan ilimi shi yasa da aka ƙara ibnu maja wasu suka ce su dai a ra'ayinsu a samu ɗa maimakon ibnu maja ko a saka addarimi maimakon ibnu maja to amma saboda an riga an yi mai abdulgani al-maqdisi ya zo littafinsa al-kamal fi fi asma'i rijal wanda ya tattara mazajen kutubus sitta hadda ibnu maja sannan wanda suka zo bayan su Tazibul kamal Tazibul Tazib taqribut Tazib tahzibut Tazib da da sauran littattafai duk da aka ta yi duk sai suka tafi akan wannan tsarin kaga kenan magana ta riga ta tabbata ba yadda zaka yi kuma in ma ka ce ka sa to duk da ya baki ne amma waɗannan littafan da ba su sa kuma suna da su ne kuma su kuma kayan aiki don haka kai yanzu ko ni ko kai mu haɗu mu ce saboda girman maliku a gurin mu mun ƙara wannan duk kawai dai tusa a iska ba abin da za ta ƙara eh, amma dai wannan ah, matsayin akwai wanda suka ga shi ya kamata ya kasance din shine yahya ibn lut wani marwacin tarihi ne ba wai marwacin hadisan manzo Allah ba tarihi yace an yi kaza a zamanin Usman ko a zamanin Ali ko a zamanin Abubakar sahabbai sun yi kaza sun yi kaza shi aikin sa kenan ta harka tarihi kawai ba hadisai ba amma aqida sa aqida shi'a ce shi amma rafida wato aqidar sa aqidar rafida ce shi'a masu limamai sha biyu masu zagin abubakar da umar da usman masu kafirta sahabbai wanda ita ce aqidar sa don haka kaga in zai kawo wani abu da ya tafi tarihin waɗannan mutane ba da za a yi adalci ba da za a yi faɗi gaskiya saboda haka sai ya kasance ya yi ta kawo abubuwa amma duk na ƙarya abin nan a tsabari a cikin littafinsa a tarihi ya ka kawo ruwayoyinsa dan saboda daman ya faɗa a mukaddima yace kowace kowace magana zan kawo zan faɗi waye ya faɗe ta saboda haka alhakin yana kansa don haka zai kawo amma zai faɗa maka cewa ga wanda ya faɗa Abu Mikhnaf ne saboda haka wanda ya san waye Abu Mikhnaf ya san inda zai aje maganar sa malam da yawa suna da suna

tare da ke tsadar su ko kuma da tabar da ya kamata ba amma wasu ta to wanda to wanda ibrahim sai ka gaya masa ta yi kana da mai sauki wata za mu ansa ta tana bukatar sharhi bari za mu ansa maka wannan cikin karatunmu nan gaba insha Allah السلام عليكم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 wa kulla dalalatin finnar bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na gwallaga <clears throat> a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan safiya ta ranar alhamis sha uku ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta 2012 a wannan majalisai da muke yi cikin sharhin alfiyar suyudi cikin sharhin alfiyar suyudi wanda a yau wannan shine majalisunmu na biyar kuma za mu fara da alhassan wanda shine nau'i na biyu bayan nau'i na farko da muka karanta a sahih nau'in farko a sahihi da abin da ya shafi hadisi sahihi menene hadisi sahihi meye kuma magana akan as-sahihani sannan kuma a ina ne za a samu hadisai sahihai banda banda littafin bukhari da muslim wanda ajiya suyudi ya gaya mana gurare guda uku gurare guda uku waɗanda a nan ake tsammanin za a kuma samun hadisai sahihai banda littafin bukhari da muslim na farko inda duk aka ga wani malamin hadisi kwararre sananne ya nassanta cewa hadisi kaza sahihi ne to sai a riki wannan sannan na biyu littattafan da aka rubuta su keɓe don hadisai sahihai kamar littafin ibn khuzaima da littafin ibn hibban da al-mustadrak na hakim ya yi mana magana akan sakacin da al-mustadrak na hakim ya samu kansa a ciki da kuma dalilin da yasa haka ta faru wanda akwai littafan da suka fi shi tsafta kamar al-ahadithul mukhtara na Diyauddin al-Maqdisi da kamata ba a ambace shi maimakon al-Mustadrak na Hakim akwai as-Sahih ibn Sakan shi wannan littafi Sahih ibn Sakan babu shi yanzu amma dai al-Mukhtara wannan tana nan Ibn Taymiyyah yana cewa hadisansa sun fi hadisan Mustadrak tsafta sun fi hadisan da suke cikin al na hakim tsabta da kamata ya ce shine ma aka ambato bayan ibnu hibban maimakon ambaci al na hakim sannan kuma daga cikin guraren da ake samun hadisi sahihi banda littafai guda biyu din nan a sahihaini to akwai al-mustakhrajat kutubul su sune littafan da aka yi aiki a cikinsu akan littattafai sahihai guda biyu kamar al-mustakhraj na abi nu'aym kamar al-mustakhraj na al-isma'ili kamar al-mustakhraj na abubakar al-barqani kamar al-mustakhraj na abi awana waɗannan su ma idan isnadi ya inganta abinda duk suka ƙara a cikin hadisi shi ma za a ɗauke shi a matsayin sahihi ne to ya shigo nau'i na biyu wanda shine alhadithul hasan alhadithul hasan wannan nau'i na biyu ya samu matsayin na biyu saboda shi ma ana hujja da shi kamar yadda ake hujja da alhadithus sun yi tarayya da alhadithus sahih wajen ayi hujja da su shi yasa ya ambace shi a matsayin mataki na biyu to shi da yake cewa المرتضى في حده ما اتصلا بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسما ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال نو تدليس نو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يسير كالذي بدي المرتدى في حده ما اتصل abinda aka fi zaba ko aka fi yarda da shi cikin maganganun da aka yi wajen ta'arifin hadisi hasan shine mattasala hadisin da isnadinsa ya zama cikakke ne ya sadu da juna bi adlin ta hanyar ruwayar wani mutum adali qalla dhabtuhu wanda kiyayewarsa ta danyi kasa kadan bata kai kiyayewar ah, hadisi sahihi ba wanda kiyayewarsa ta danyi kasa kadan ta dan ragu kaɗan, wala shazza bai zama kuma bara ba wala ullila kuma ba a illanta shi ba ba a gurgunta shi ba wannan shine abinda aka zaba ko aka fifita wajen tarifin hadisi hasan hadisi hasan kasancewarsa akan gaba yake akan iyaka yake tsakanin hadisi sahihi da hadisi da'ifi a tsakiya yake sai zama da martabar sahihi tana fusgarsa martabar da'ifi da ƙasa tana fusgarsa sai ya zama ta tajazabu hul markabatani sama sahihi yana fusgarsa ƙasa da ifi yana fusgarsa to sai aka rasa ta'arifin da za a bashi takamaimai ya zamana bai shiga sahihi ba bai faɗo da ifi ba to sai aka samu maganganu da yawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa ya ta'arifin sa sai a ce ta'arifin bai yi ba kowa ya sai a ce bai yi ba to shine har aka samu tarifin taqiyuddin shumunni taqiyuddin shumunni wanda yayi tarifin sa a sharhin da yawa nukhba wanda ne tarifin da shi suyudi ya zaɓa cewa ne mattasala sanaduhu bi naqli adlin qalla dabtuhu wa lam yakun shadhan wala mu'allalan wannan tarifin shine tarifin da shi kansa ibnu hajar ya sanya a cikin sharhin nukhbarsa kun san munni ya riga shi sharhin nukhba din sannan daga baya ya zo ya yi sharhin ta shi mai ita din to ta'rifin taqiyuddin shibunni shine wanda suyudi ya ambato anan yace kuma shine al-murtaza zahabi gabanin su a cikin littafin al-muqiza yana cewa shi ya fitar da rai a samu wani ta'arifi guda ɗaya da zai hada dukkan wani hadisi hasan za ka ga malamai suna jayayya akan hadisi hasan wani ya ce wa wani hadisi sahihi wani ya ce hasan wani ya ce ma ifi a hadisi ɗaya ka ga an samu maganganu uku ya ce ba ma mutane uku ba ko malamai uku a a malami guda ɗaya ma wata rana sai ga hadisi ya ce da shi sahihi a hasan wata rana kuma a jiyo shi ya ce hadisin za'ifi ne to yace to saboda ba komai yasa haka ba saboda wannan tajatta tajazabul martabatan to wannan hadisi hasan min adaqqi anwa'i ulumul hadis shefi komai shefi kowane nau'i ya sha'ani yafi kowane nau'i cikin nau'ukan ilimin hadisi wa sha'ani ijtihadi yana da karfi a ciki kwarai da gaske shi za ka ga an ce albani ya hassana wani hadisi wani malamin kuma ya zo ce a'a bai kai hasan ba ya ce bai kai hasan ba saboda wasu dalilai da zai bayani to haka yana da wahala kwarai da gaske shi wannan nau'i na alhassan sabanin sahihi sabanin da'ifi wannan da aka ce sahihi ne wannan da'ifi ne an ga magana amma in ana so ne a fitar da martabar hasan a hadisi to kuma anan ne ake samun rikici to shine yace al-murtaza fi haddihi abinda aka zaba wajen ta'rifinsa mattasala sharadin farko ya zama ne isnadin sa mausul ne kowa ya ji daga malamin sa babu wata babu wani gibi babu wani gibi da aka samu ta hanyar asare yadda wani mai ruwaya ba ambace shi ba bi naqli adlin ya zama da ruwayar mutumin da yake adali ba wanda aka jefe shi da ƙarya ba ko aka jefe aka tuhume shi ko kuma aka jefe shi da fasikanci Ya zama na adali ne a tsamtace yake wannan sharadi na biyu kenan sharadi na uku qalla dhabtuhu wato ya zama mai kiyayewa ne amma kiyayewa sa ba sai ta kai ta malamin hadisi sahihi ba ba sai ta kai ta rawin hadisi sahihi ba in aka sami saba'in cikin ɗari na na dab tare da shi to shi kenan hadisinsa ya ya haye ba wai sai ya kai tamanin tamanin da biyar casa'in ɗari ba in dai ya zamana ya samu sama da rabi to kaga wannan ya ya ya ya haye gadar ya ci jarabawar to amma hadisin sa kuma zai kai can sama ba a ce da shi sahihi to sai a bar shi a hasan wala shadda kuma kai ya zama shadh ne shadh shine yayi ruwaya ta saba wa ruwayar waɗanda suka fi shi yawa ko waɗanda suka fi shi a kiyaye ilimin wato suka fi shi zama fiqa ko kuma suka fi shi yawa to kai ya zama da ya saba musu ruwa ya ta zama daidai take da tasu sannan wala ulila kai ya zama an fitar da wata illa koyayya a ciki wanda ta hanyar bin diddigin wato hanyoyin hadisin a gano cewa akwai wata illa koyayya kai ya zama haka ne in ya zama haka ne to shikenan ya tashi daga hasan ya koma za'ifi to in ga kula za ka ga sharaɗan hadisi sahihi ne suka kuma maimaituwa illa iyaka a guri guda ɗaya kawai suka sha bamban da hadisi sahihi shine wajen kalla zabtuhu wato ya zama na zabit ne amma ba kamar zabtul hadisi sahih ba to wannan shine zaka ga a rawunsa ana sifanta shi da ko dai a ce saduq ko a ce hasanul hadith ko salihul hadith ko la ba'sa bihi ko laysa bihi ba'as ko wata dai kalma da da ta yi kama da wannan wacce take nuna ba laifi dai ba laifi an an dai yaba ko da kuwa ba a yi masa wani kwakwaran yabo ba amma dai ba a ba a fallasa shi ba ba a tozarta shi ba ba a yi kasa da shi ba to wannan shine idan yayi ruwaya ake cewa hadisin sa hadisin sa sahih hasan kamar ka ce ga ga, ga wannan ya ce mumtaz wannan kuma ya ce jayyid jiddan to hadisi hasan kamar ka ce jayyid da jayyid jiddan wannan shine hadisi hasan to shi yasa yace maka wal yurattabi maratiban sai a tsara shi hawa wato martaba martaba shi kansa hasan din ba martaba ɗaya bace shi kansa hasan din maratib ne kamar yadda shi kansa sahihi ai wani ya fi wani wanda zai ci 100 bisa 100 ba daidai yake da wanda ya ci 95 cikin 100 ba wanda zai ci 95 ba daidai yake da wanda ya ci 90 ba kaga sun zama hawa hawa to haka nan wanda zai ci 80 ba daidai yake da wanda ya ci 75 ba wanda ya ci 75 ya fi wanda ya ci 70 to kaga shi ma shi ma hasan din zai zama hawa hawa ne shi yasa yace wal yurattabi maratiban don haka akwai a'la maratibus sahih hadisin da yafi kowanne zama a maratibul hasan hadisin da yafi kowanne zama hasan hadisin da ya fi karfi a cikin hadisai da aka sifanta su da kyau hasan ne kamar silsilat amr bin shu'aib an abihi an jaddihi amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as amr ibn shu'aib ibn muhammad ibn abdullah ibn amr ibn al-as wannan ita ce ake cewa silsila ce ta sahifatu sadiqa wacce muka yi magana lokacin da muka yi batu akan tadwini to wannan silsila din amr ibn shu'aib an abihi daga babansa babansa shu'aib an jaddihi daga kakansa ba kakan Amur din ba kakan abin nan shu'aibu din kakan shu'aibu shine abdullahi ibn amr ibn al-as saboda haka an abi an amr ibn shu'aib an abihi shu'aib an jaddihi abdullahi ibn amr ibn al-as wannan shine ah, ita ce silsilar da ake sifanta ta da ah, a'la maratibul hasan wanda kamar irin su tirmizi ma suna sahaha wannan silsila din tirmizi yakan ce wannan hadisi sahihi ne akwai bahas ibn hakim an abihi an jaddihi bahas ibn hakim ibn muawiyah ibn haida bahas ibn hakim an abihi hakim an jaddihi muawiyah ibn haida shi ba wannan ita ba wannan silsila din ana cewa silsila ce take min a'la maratib al-hasan min a'la maratib al-hasan akwai muhammad ibn ishaq an az-zuhri ah, an abi ah, an az-zuhri an sa'id ibn musayyib an abi huraira ibn ishaq yazo wasu suna sa cikin ah, hasan kuma maratib a'la maratib al-hasan duk da cewa akwai akwai ja akan wannan akwai ja akan wannan to akwai silsilar suhail ibn abi salih an abihi an jaddi suhail ibn abi salih an abihi abu salih an jaddi afwan an abi huraira suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira radiyallahu ta'ala an to wadannan duk suna cikin isnadai da saka shahara da aka fi ambato yayin da ake misalin hadisi Hassan. to shi yasa yace wal yurattabi maratiba a tsara shi martaba martaba wani yafi wani wani yafi wani to shi hadisi hasan shi ma hujja ne kusan duk malaman fiqh suna hujja da hadisi hasan haka nan yawa yawancin malamai na hadisi su ma suna hujja da hadisi hasan ila iyaka an dan hikaito sabani an jingina shi ga Abu Hatim Razi cewa bai yadda hadisi hasan hujja bane kama wannan abin da aka jingina masa din akwai abin dubawa kusan dai zaka iya cewa jumhur mafiya yawa daga cikin malamai sun yarda cewa hadisi hasan hujja ne hadisi hasan li zatihi hujja ne babu wanda yake ja akan wannan shi yasa yace wal ihtijaja yajtabi al fuqaha wannan shine fa'il din wal ihtijaja yajtabi al-fuqaha ay yajtabi al-fuqaha al-ihtijaj bihi wato malaman fiqhu sun yadda sun zabi yin hujja da shi wa jullu ahli ilmi da yamma fi yawancin malamai wato malaman hadisi da malaman usul sun yadda cewa alhassanu inda indahum kas-sahih fil da hasan da sahih matsayin su ɗaya wajen wajen yin hujja duk da cewa sahihi bai kai bai kai abin hasan bai kai sahihi wajen ƙarfi ba karfin sahih ya fi na hasan har ma saboda haka zamu ga wasu ma malaman sun haɗe su kawai gaba daya basu ma bambanci tsakanin hasan din da sahihi ba saboda duk matakin su ɗaya wajen hujja kamar ibnu kuzaima da muka faɗa a baya da ibnu hibban kaga su basu ma bambanci tsakanin hadisi hasan da hadisi sahihi ba duk gaba ɗaya sun kirawo su hadisi sahihi to wannan shine ake cewa alhadithu alhasan li zatihi wato hasan li zatihi wannan shine kasansa na farko sai kuma yayi bayanin wato bangaren sa na biyu alhasan li ghairihi shine yace fa in ata min turqin ukhra yanmi ila sahihi idan hadisi hasan kuma yazo ta wata hanyar gashi nan zo ta hanya da aka kira ta hasan sannan kuma ya sake biyo aka sake samun shi ta wata hanyar daban to shi kenan zai iya samun ɗaukaka wato matsayinsa zai ƙara yin sama har ya kai sahihi wato da za a samu hasan da hasan hasan a tara da hasan sai zama sahihi wato za a samu hanyar hadisi ya biyo ta hanya da aka sifanta wannan hanyar da cewa eh wannan hanyar hasan ne sai sake biyo ta wata hanyar ita ma sai aka ga rawin wannan shi ma bai wuce martabar hasan ba to kuma ga shi rawaito abu daya to shikenan sai a ce a wannan aka tara da wannan shikenan za su ƙara ƙarfafar juna za su tallafi juna in suka tallafa juna sai su kai matsayin as-sahih to wannan shi ake kira as-sahihu li ghairihi shi kaga asalin hadisi as-sahihu li ghairihi hasan ne asalin sa hasan ne dan uwansa hasan ya tallafa masa sai ya kai hadisi sahihi li ghairihi aka ce aka ce maka me al-hadithu li ghairihi sai ka ci shine alhadithul hasan wanda ya samu wata hanya kamar sa ko sama da shi sai ta tallafe shi sai ya kai sahihi da a ce an rawaito hadisi ta hanya hasan sai aka rawaito kuma ta wata hanya sahihiya kaga min babu aula wanda yafi ma cancantar ka dauka kashi zuwa ga sahihi Tun da dama abin da yasa ya gangaro ya dawo hasan ai ihtimalin da ake da shi na cewa ta yiwu ta yiwu ya yi kuskure ba a sani ba tun da dai akwai yiwuwar ya yi kuskure talatin cikin ɗari to ta yiwu talatin ɗin nan cikin ɗari ya zama shine ya faru a nan to wannan ihtimali da bai da yawa ta yiwu ya yi daidai ɗin ya fi yawa saba'in cikin ɗari sai wancan ihtimali na ya yi daidai sai rinjaye to amma tun da dai an samu wancan ihtimalin ko da kaɗan ne ya kamata ya tasiri to shine ya gangaro shi zuwa zuwa Hassan an fanci wannan da aka samu wannan ihtimalin na 30 cikin 100 wannan probability na 30 cikin 100 ta yiwu ya kuskure to wannan ihtimalin duk da bai yi aiki ba anan saboda wancan ihtimalin na yayi daidai ya fi yawa amma sai dan tasiri ya gangaro da shi zuwa Hassan to yayin da aka kuma samun shi ta wata hanya kamar yadda shi wannan ya ruwaito wani kuma irinsa ko wanda ya dara shi ya ruwaito hadisin kamar irin ruwayarsa to kaga an ƙara na wancan itimalin na 30 cikin 100 ke a to ga ma wani shikenan kaga wancan maganar maganar a kawo kawo wannan itimalin kuma bai taso ba to shine sai a cicciba shi sai ya kai a sahihu li an fahimci wannan kama ka'ilar ila da zai alladhi qad ma. da'fan li su'il hifzi kamar yanda hadisi hasan kamar yanda hadisi da'ifi yakan samu ya ƙara sama ya kai hadisi hasan wato hadisi sahihi yakan iya ƙara yin sama ya ƙara ɗaukaka har ya kai ga hadisi hasan yayin da aka ruwaito shi ta hanyar mutumin da yake wusima da'afan ai wusima bi da'afin wannan mansub ne bi naz'il khafid kamar da suke cewa musiba bi dha'fin li su'il hifzi kamar hadisin da mutumin da aka ce za'ifi ne saboda raunin haddasa akwai ruwat da ake cewa wani za'ifi ne saboda haddasa tana da rauni wato in aka ce su'ul hifzi ana nufin 50-50 wato ihtimalin daidai 50 hamsin cikin ɗari ihtimalin kuskure hamsin cikin ɗari to wannan ba a ɗaukan hadisin wannan ba za a ba kamar irin cin jaraba a najeriya ba a ce in ka samu 40 ka ci a wannan 50 ba ka samu baka ci ba ba 40 ba sai ya haura ya zama na ihtimalin da'af ihtimalin sawab din ya fi yawa inda ya kai 60 to fa ni'ima amma 50 50 wanda za a aje shi akwai yiwuwar 50 daidai ne 50 ba daidai ba ne to ba za mu bauta Allah da wannan ba to sai a bashi shi dai ba a ce an watsar da shi duka ba shi kowa a karbe shi ba ana jiran a ga menene za a samu da zai rinjayar da ɗaya bangaren 50 ɗin daidai ce ko 50 ɗin kuskure ce za ta rinjaye sauraka wannan sunan shi za'ifi amma rauninsa bai tsananta ba an gane da'ifi ne amma rauninsa bai tsananta ba tun da 50-50 ne au irsalin ko kuma hadisin da tabi'i ya jingina ga manzo Allah kai tsaye bai faɗi gurin waye ji ba tabi'i bai zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ya zauna amma kuma sai ya kawo hadisi sai kawai ya ce manzo Allah ya ce kamar a ce urwa ibn zubair ya ce manzo Allah ya ce urwa yana ruwaya daga aisha ne amma kuma gashi ya ce manzo Allah ya ce kaga ba a san gun waye ba ba za mu ce ta yi Aisha ba ce a'a duk wannan ba zai aiki ba ilimin hadisi tunda dai bai faɗa ba to shikenan shi ma hukuncinsa da za a yi wa sauran haka za a yi masa Sa'id ibn al-Musayyib Abu Huraira ne sai ya ce mana kawai manzo Allah ya ce bai faɗi gurin waye ji ba gurin Abu Huraira ya ji ko ko a'a gurin wani ya ji irin sa tabi'i bai gaya mana ba inda ya ce mana gurin sahabi ya ji da bai gaya mana sunansa ba za mu karba saboda mun yarda duk sahabbai adalai ne ba za su yi manzo Allah ƙarya ba amma tunda bai ce gurin sahabi ya ji ba to za mu dakata sai mun yi bincike mun gano abin da zai karfafi wannan ruwaya tashi mu karbe ta to wannan shine ake kira hadisi mursal hadisi mursal shine hadisin da tabi'i yace manzo Allah ya ce ko manzo Allah ya aikata to wannan shine hadisi mursal shi ma malamai na hadisi suna sashi a bangaren hadisi za'ifi amma ba wanda rauninsa ya tsanani ba rauninsa bai tsanani ba shi ma kamar wancan mai 50-50 din ne au tadlisin ko kuma mutumin da aka sifanta shi da yana tadlisi jiya mun faɗi me ake nufi da tadlisi irin 'yan kwange ɗin nan da waka saba wasu suna yi ko su yi maka dungu a bai ji abu ba amma yayi maka dabara sai ka zata yaji. ji tunda yayi ruwaya daga malaminsa wanda an san ya ji hadisai daga wajensa amma wannan hadisin da ya ruwaito mana yanzu bai ji shi ba saboda ya yi bulaguro ko ya rashin lafiya ko wani uzuri ya tsare shi bai zo ba aka yi hadisin ya tambayi wani abokinsa ya gaya masa hadisin da aka yi shi kuma kawai ya riƙa ruwaya kai tsaye daga malamin ba tare da ya faɗi wasu da ke tsakaninsa da malamin ba a wannan hadisi to aka gane mutum ya yi wannan sau ɗaya to ya zama mudallisi shi kenan sai a rika sa ido a hadisansa in aka samu ya yi a nan ya yi a nan ya yi a nan to kuma shi kenan ba za a karɓi duk inda ya yi amfani da kalmar da ba ta nuna ya ji ba in zai amfani da kalmar ƙala kalmar ƙala ba ta nuna shi ya ji ya ce ƙala wane wane ya ce wannan ba zai nuna kaji kai da wani kila gaya maka kai ko ya amfani da kalmar an kaga an abi hurairata za mu ci an abi hurairata kaga tsakaninmu da abu hurairata shekara wajen dubu da wani abu amma muna cewa an abi hurairata ka kalmar an ba ta nuna mun ji to in yi amfani da irin waɗannan kalmomi to za a dakata ba za a karba ba sai in ya ce ji ko ya wane ya gaya mana ko ya gaya min wata dai kalma da take nuna eh wannan ya ji daga daga wajensa to in muka samu hadisin da babu wannan din babu abin da yake nuna ya ji shi kuma ga irin aikin da aka same shi da shi to shi wannan hadisi shi ake kira hadisi mudallas shi wannan mai tadlisin shi ake kira mudallis to shi ma za mu aji hadisin muna jiran sai mun samu wani abin da zai karfafa cewa ya ji ko ku a'a abin da ya faɗa din daidai ne bai kuskure ba au jahalatin ko a ruwaito hadisi ta hannun wani majhulul hal mutumin da ba a san me halin halinsa ba karɓaɓɓe ne ba karɓaɓɓe ba ne gashi dai an samu mutane biyu sun ruwaya a wajensa amma kuma ba a samu wanda ya yi sa ba su ce majhul shine man rawa anhu thani wa lam yuwathaq wannan shi ake kira majhulul hal shi kuma ake kira almastur akwai majhulul ayn majhulul ayn shine mutumin da rawinsa wanda ya ruwaya daga wajensa mutum ɗaya ne man rawa anhu wahidun wa lam to wannan ana sa majhulul ayn wanda wasu malamai suna da'afa ruwayarsa eh, da'afan shadidan ah, majhulul hal shine mastur wanda mutum biyu sun ruwaito hadisi daga wajensa ma'ana an san almajiransa biyu amma ba a san menene magana a kansa ba Fika ne ba fika ba ne karɓaɓɓe ne ba ka karɓaɓɓe ba ne ba a san komai a kan shi ba dangane da haka to wannan shi ma hadisinsa ana ajiye shi shi ma da'ifi ne ana jiran sai an samu wani abin da zai karfafe shi to duk waɗannan nau'uka ne na hadisai da ifai hadisin sayyul hifzi ko hadisin hadisi mursal ko hadisin da mudallis ya ruwaito ko hadisin da majhul ya ruwaito kaga ya baka misalin nau'i uku na hadisai nau'i hudu na hadisai wanda suke da'ifai to kamar irin wannan hadisin hadisi ne da'ifi amma ba wanda sa ya tsananta ba shi ma yakan samu ɗaukaka ya samu promotion daga da'ifi ya kai hasan shine kamar yarqa husni kamar yanda yakan kai matakin hasan allazi qad wusima shi da su'ul hifzi hadda aw irsalin ko riwayar mursal riwaya wanda aka sifanta da tadlisi aw jahalatin ko wanda aka sifanta shi da majhuli ne idza ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra wannan shine zai ɗaukaka shi ya bashi promotion ya kai hadisi Hassan. idan ya zo ta wata hanyar daban aka same shi ta wata hanyar daban ko dai ruwayar fauqahu aw bisluhu ruwayar wani wanda yake saman shi wanda ya fi shi ƙarfi a ruwaya ko ko wani kamarsa la dunahu ka a samu kasa da shi kuma in aka samu ƙasa da shi to zai ja shi su ƙara yin ƙasa. ba zai sama da shi ba wanda yake zai agaje shi ya taimake shi ya ɗaukaka shi zuwa hasan ligairihi shi ne ya zama ita ma ruwayar ko dai sama da shi take a samu hasan Lizatihi misali kaga hasan li zatihi yafi yafi da'ifi to in aka samu ruwaya da'ifiya aka samu wata hasan Lizatihi kaga za ta ɗaukaka wannan ruwayar da'ifiya ita kuma ta zama hasan Ligairihi. in aka samu ruwaya da'ifiya wacce rauninta bai tsananta ba kamar wannan ɗin da muka faɗa aka samu wata hanyar ita ma kamar wannan din to kaga anan za su tashi juna sai ya zama hasan li an gane ko amma inda za mu samu ruwayar wani wanda yake muttaham bil kadhibi ana tuhumarsa da ƙarya ko dan giya to kaga wannan shi ba zai taimaka ma wannan ba kwata kwata sai dai ya ma ƙara cutar da shi wancan ɗin ya ƙara ƙasa shine yace idza ra'aw a min jihatin ukhra idan ya aka same shi ya zo ta wasu hanyoyi daban-daban sai za ga hadisi a malamai sun ce hadisi kaza da ifi ne amma an ruwaito shi ta wasu hanyoyi da ya ƙara ƙarfi har ya kai hasan ligairihi har ya kai hasan ligairihi sai kuma ya ci gaba da cewa wa ma kana li fiskin aw yura muttahama yarqa anil inkari bit ta'addudi bal rubbama yasiru kalladhi budi sai kuma su yi kara da cewa hakanan hadisin da wani ya ruwaito wanda aka jefe shi da fasikanci wato aka jefe shi da cewa fasiki ne au yura muttahaman ko ku aka yi ganin sama wanda ake tuhuma da ƙarya akwai bambanci a gurin malaman hadisi tsakanin al-kazzab da al-muttaham bil kadhibi al da al bil kadhibi Alkazab shi shine wanda aka kama shi ya wa manzo Allah ƙarya ya ƙirƙira hadisin ƙarya da gangan ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan sunan shi alkazab? wannan hadisin duk sanda ya rawaito hadisi aka kellara ido aka shi a cikin isnadi to hadisin ya tashi daga aiki hadisi ne maudu'i, ce hadis maudu hadisin ƙarya bara gurbi ɗan jabu